Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya Yakubu makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ila asiriyar yau Litinin 14 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba a yau Litinin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa sojojin kasar jawabi a birnin Kherson na Ukraine da aka 'yantar a baya-bayan nan. Ya kuma ce a shirye Ukraine take don zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya haɗu da shugabannin ƙasashen duniya a wani wurin shakatawa da ke tsibirin Bali na ƙasar Indonesia domin halartar taron kolin G20 da shugaba Joko Widodo ya sauke. A yau Litinin ministan harkokin cikin gida na Turkiyya ya faɗi cewa hukumomi sun kama mutane 22 da ke da alaka da fashewar bom ɗin da ta auku a wata babbar kasuwa a birnin istanbul a jiya lahadi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashen afirka ta yamma sun gudanar da taron wuni ɗaya a birnin yamai Barawu ka san shi bashi da gari bashi da iyaka. To shi yasa mu ma an muna da iyaka bayya yawa mu ci cin maguri. To shi yasa sai mun gama gwiwa ko ina inda ya kamata a tallabo shi. Idan muka leka a kasar Ghana kuwa za mu ji cewa shugaban kasar na na akufa ado ya kuri karamin ministan kuɗi bisa zargin cin hanci da rashawa. a najeriya kuma rundunar sojin ƙasar ce ta ce tana aiki wurjanjan wajen bayar da umarnin shugaban kasa na kawar da ayyukan 'yan ta'adda a ko'ina a faɗin kasar kamar kowane ranar litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi wanda baban gidan jibrin zai gabatar kana za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa sojojin kasar jawabi a birnin Kherson na Ukraine da aka 'yantar a baya-bayan nan. Ya kuma ce a shirye Ukraine take don zaman lafiya, zaman lafiya ga dukan kasar. Zuwan shugaban birnin Kherson na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin Rasha suka ja da baya daga birnin da ke kudu maso gabashin kasar. a bayanan da ma'aikatar tsaron birtaniya ke badawa ta twitter game da mamayar rasha a ukraine a yau litinin ta faɗi cewa hunturu zai kawo sauyi a yanayin rikicin ga sojojin rasha da na ukraine hasken rana zai ragu kusan ƙasa da sa'o'i tara a rana idan aka kwatanta da sa'o'i sha biyar zuwa sha shida a lokacin rani wannan zai sa a samu raguwar kai hare-hare da ƙarin ɗaukar matakan kariya na tsaro Gani da dare abu ne mai mahimmanci a cewar rahoton abinda zai ƙara sa faɗa da dare ya zama da wahala. Shugaban Amurka Joe Biden zai haɗu da shugabannin ƙasashen duniya a wani wurin shakatawa da ke tsibirin Bali na ƙasar Indonesia domin halartar taron kolin G20 da shugaba Joko da ya sauke. Ba na tunanin zan koma gida, kun sauke ni a bakin teku? abin da biden ya faɗa kenan da wasa a wata ganawa da widodo a gefen taron kolin wannan tattaunawar mai cike da raha na zuwa ne bayan da aka kwashe watanni ana zazzafar tattaunawar diflomasiyya tsakanin washington da jakarta gabanin taron shugabannin kasashen ashirin mafi karfin tattalin arziki a duniya wanda batun yakin ukraine da kuma matsin lambar da kasashen yammacin duniya ke yi na mai da rasha saniyar ware suka mamaye Shugabannin kasashe 17 mambobin kungiyar ta G20 su ne suka halarci taron ciki har da shugabannin kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya da kuma shugaban China Xi Jinping. A yau litinin ministan harkokin cikin gida na Turkiyya ya faɗi cewa hukumomi sun kawo mutane 22 da ke da alaƙa da fashewar bom ɗin da ta auku a wata babbar kasuwa a birnin Istanbul a jiya Lahadi. a cewar kamfanin dillancin labaran andalu na ƙasar turkiya ana kyautata zaton ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shine wanda ya bar bom ɗin a kasuwar a nazarinmu muna tunanin an ba da umarnin kai mummunan harin ne daga ayan al'arab a arewacin siriya inda shalkwatar 'yan kungiyar pkk ypg a siriya take a cewar suleiman soilu ministan cikin gidan kasar kungiyar pkk dai ta mayakan 'yan awaran kwardawa ce Soilu ya ce mutane takwas suka mutu a harin bom ɗin sannan wasu su ɗaya suka jakata An sallama mutane hamsin cikin waɗanda suka jakata daga asibiti, amma har yanzu wasu su biyar suna ƙarƙashin kulawa ta musamman, wasu biyu kuma suna can rai hannun Allah. Ministan cikin gidan ya ce Turkiyya za ta mayar da martani akan waɗanda ke da alhakin wannan mummunan harin na ta'addanci. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci daga kasashen afirka ta yamma suna gudanar da wani taron wuni ɗaya a birnin yamma a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta nasuwa a takaice ko kuma renal kawo da nufin tattauna hanyoyin ƙarfafa matakan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a da ke ɗabaibaye ci gaban tattalin arziki wakilin murya amurka sulaiman muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai lura da yadda mahandama da masu cin hanci ke yada ayyukansu daga wannan kasa zuwa waccan ya sa hukumomin yaƙi da cin hanci a yankin afirka ta yamma haɗa gwiwa domin tunkarar wannan al'amari saboda haka wannan taro zai karkatar da akala wajen ƙarfafa matakan da za su taimaka a cimma nasara a wannan yaƙi shugaban hukumar efcc ta najeriya abdulrashid bawa shine shugaban rikon kungiyar nasiwa korin kawo a ayyukan da muke na haɗin gwiwa in muna da information mukan faɗa mu juna in muna da intelligence mukan gaya mu juna in muna da wani abu da muka gani ko kuma muna so mu bada shawarwari tsakanin junan mu duk muka yi wannan muna nan uwa ɗaya uba ɗaya muna ta wa'annan ayyuka din a senegal a mali a sierra leone da togo da nan nijar duka dai duka duka kasashe na na Afirka ta yamma muna nan muna kokari akan wannan tafiya ka san sha'ani irin na wannan aiki na yaki da cin hanci da rashawa ya wuce na kasan mutum shi kaɗaya. kana muna ta gani ko yaushe mutane sukan ɗauki kudaden su kai kasashe na ƙetaren ruwa da kuma kasashe na da ke kusa da duka kasashen mu to shine muka tsaya muna son mu yi wa'annan abubuwa din yau annobar covid din da aka yi fama da ita a shekarun nan biyu ta haddasa tsaiko wajen tafiyar da ayyukan nasiwa a tsawon wannan lokaci dalili kenan kasashe mambobin kungiyar suka hallara abuja a watan maris ɗin da ya gabata don farfado da ayyuka saboda haka mahalartan zaman na birnin yamai za su jaddada shawarwarin da aka tsayar a wancan haduwa wanda ko shakka babu za su yi tasiri sosai wajen dakile hanyoyin wawurar kuɗaɗe a waɗannan ƙasashe mai shari'a mai musa bashir shine shugaban hukumar halsiya ta niger eh, in allah da muka huta daga wannan taron eh, za mu ɗauki eh, makaranta ta nigeria wanda take efcc don ta ringa horar da jami'a na afirka ta yamma gaba daya barawu ka san shi bashi da gari bashi da iyaka to shi yasa mu ma an muna da iyaka bayya yawa mu ci cin maguri to shi yasa sai mun gama gwiwa ko ina inda ya kamata a tallabo shi kasancewar wannan taro na gudana a wani lokacin da babban bankin najeriya ya ayyana shirin canza takardar kuɗin kasar wato naira mun nemi jin matsayin shugaban hukumar efcc game da wannan kuduri da wasu ke kallo a matsayin salon yaƙi da mahandama manufofi ne da zai sa najeriya ta ci gaba da bunƙasa sha'ani na ikonomi nata shugaban ƙasa ya tsaya ya duba kuma ya yarda da shawarin da bankin koli ta bayar da cewa ya kamata a canza kuɗi wannan canjin kuɗi ga doka ya kamata a yi shi bayan kowace shekara takwas najeriya ta zo ta shekara ashirin ba ta yi ba an zo kudin najeriya kashi tamanin da biyar baya asusun bankunoni da kuma bankin koli yana canza hannun jama'a to kaka za a yi ka samu ka samu galaba yanzu ka duba ka gani don Allah don annabin Allah in har gaskiya ne ake yi da harkan abu na na kudade na kasashen waje wace kasa ce za a ce wai ta samu kashi ashirin da biyar galaba ga kudinta cikin kwana goma da aka zo aka fara wannan dala ta tashi ta kai naira tamanin sai gashi ta hado ta ka 680 ko wani abu kaga da cewa kaga wannan labari ne karya ne kuma in Allah ya so da wannan abin da aka sa gaba na canjin kuɗi za ka ga da cewa dala ɗin ta dawo ƙasa warwar kila ma ta dawo zuwa 200 ma waye sani sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Birtaniya da Faransa sun haɗa hannu wajen ƙulla wata yarjejeniya a ƙoƙarin da suke yi na magance kwararar bakin haure da ke tsallakowa daga yankin tekun Atlantic zuwa Ingila. A ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar da ƙasashen suka ƙulla, Birtaniya za ta biya Faransa dala miliyan 75 domin ƙarfafa tsaro. Matakin da zai hana bakin haure da masu neman mafaka amfani da ƙananan jiragen ruwa daga Faransa suna balaguro ta ruwa mai tattare da haɗari. yarjejeniyar ta tanadi ƙarin ayyukan sintiri da kashi 40 cikin 100 da kuma ƙarin amfani da jiragen sama marasa matuki da sauran fasahohi don daƙile tsallaka iyaka yarjejeniyar ta kuma ce ƙasashen biyu za su yi musayar bayanai game da masu safarar mutane da sauran abubuwan damuwa da aka samu daga bakin hauren da aka kama A yau litinin biranen kasar China da yawa suka fara rage yi wa al'umma gwajin COVID-19 a kullum kwanaki bayan da kasar ta sanar da sassauta wasu matakan hana yaduwar cutar masu tsauri lamarin da kuma ya haifar da damuwa a wasu wuraren yayin da ake ci gaba da samun yaduwar cutar sosai a birnin shirjiya juwang da ke arewacin china wasu iyalai sun bayyana damuwa game da barin 'ya'yansu zuwa makaranta don gudun kamuwa da cutar inda suke ba da dalilai kamar ciwon kunne ko haƙori a zaman abin da ya sa yaransu ba su je makaranta ba kamar yadda bayanai a kafafen sada zumunta suka nuna biyo bayan wani rahoto da kafafen yada labaran kasar suka fadda da ke cewa za a kawo ƙarshen gwajin cutar a birnin sauran birane ciki har da yanji a arewa maso gabas da hafe a gabashin kasar su ma sun ce za su dakatar da yi wa al'umma gwajin covid-19 a kullum a cewar sanarwar hukumomi lamarin da ya kawo ƙarshen mataki mai nauyi ta fannin kuɗi ga al'ummomi a faɗin china da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. shugaban kasar ghana nana ado dankwa a kofa ado ya sanar da tsige karamin ministan kasar a wato karamin ministan kudi na kasar kenan honorable charles adubuahin bisa zarginsa da cin hanci da rashawa matakin shugaban kasar na zuwa ne bayan mashahurin dan jaridar nan mai binciken kwakwaf anas armiyau anas ya bankaɗo cewa karamin ministan ya yi ikirarin cewa masu neman zuba jari a ghana sai sun ba da kimanin dubu ɗari biyu na dalar amurka kafin su gana da mataimakin shugaban ƙasa zargin da ofishin shugaban ƙasan ya musanta wakilin muryar amurka a birnin kumasi hamza adam yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. a wata wasikar da ofis ɗin shugaban ƙasa ta fitar tare da sanya hannun shugaban sashen sadarwa ta fadar ijon ahin shugaba na adudan kwakwafa da ya bukaci da jami'in da ke gabatar da karar masu yin almubazzaranci da dukiyan ƙasa wato osp a takaice da ya fara bincike kan wannan al'amari domin aje doka a ta, sai dai ya yi makaramin ministan charles dubuwahin godiya tare da fatan alkhairi biyu bayan ya sallame sa daga mukamin san malam sharif abdulsalam mai sharhi bis harkar siyasa ta ƙasa na ganin kamata ya da shugaban ƙasa na adudan kwakwafa saurari bayanin karamin ministan tukuna ya dau mataki a kansa. Ba wani tambaye shi wani ba, ba ji maganar bakin shi ba, ba wani wani bincike bisa ga wani abu kawai shi kansa ya shige shi. Ya ba mutane biyu wa me yasa hakan gani abu kawai can an shige mutum. So shi wanga abu dai a wurin wanda muka yi siyasa muna ganin kamar ta ya kamata a ji maganar bakin shi. Shi ko babban ah, jami'i a sashen gudanarwa ta musamman a ofis din mataimakin shugaban kasa Malam Ali Suraj ya ce matakin da ofis din shugabancin kasa ta dauka shine mafi a tare da mayin adawa bisa zargin cin hanci a ofis din mataimakin shugaban kasa. Wanda ya doke shi aiki ya bashi aiki shi ne wanda ya kore shi. Mu dai muna neman abin da zai kawo mu ya mu gyara kasa ne. Sasai zuba ne maganan da ya faɗi na maganan shi nan bai da tasiri kuma maganan shi nan ba gaskiya ba ne. Kasan dama lamari ne na kiyayya ma mutane na ganin kaman inda mai gidana ya kai cikin lamarin shi na siyasan nan dai ba kage za a yi mai ba kuma dai ba za a mai abin da zai bari wai don ya koma baya ba waɗanga duka mun ce cikin dabaru ne na 'yan siyasa. Lokacin batun karban kuɗi kafin masu zuba jari su samu ganawa da imma shugaban ƙasa ko mataimakinsa yana tasiri wajen korar masu zuba jari a nan kasar Ghana tare da ma janyo matsala tattalin arzikin ƙasar. Wannan ne tambaya da na ma Malam Abubakar Shuaib masanin harkar tattalin arzikin kasar, ka dai bayani da ya mini. Eh ai abin da ya sa Anas ya yi wannan bincike kenan saboda mutane suna jin kishin kishin kaman investors suna son su shigo da kuɗin su kasa wayanda ke ke rike da iko ko kuwa waɗanda ke da iko su bari abubuwa su tafi yadda ya kamata suna sun kai suna son karbi rashawa don shi wannan abin yana sa ma investment drive mu bai bar mu samu investors kan da muke so saboda shi ya kwanta ka yayi wannan bincike kuma ya kama shi wannan minista da wangali kamar dama abin da ake ake tunanin kaman suna yin na ashe gaskiya ne suna yi dan shi ina ganin kamar eh, duk wanda ke rike da mukami gobe wani investor yana son ya shigo da kudinsa cikin Ghana in zai yi ma'amala da shi ya yi ya yi shi fi don wasu al'umman Ghana sun gabatar da ra'ayoyin su game da matakin da shugaban kasa ya dauka na tsige karamin ministan kuɗin kasar sunana Muhammad mir to abin da dai aka yi dai wallahi je Baturo is a good move abin da mun ga muke so kenan kaga yau corruption shebari Ghana muke wa wahala na ran sai da Allah this time around dai wala movement the steps ya take wala yayi fa mun farin ciki sosai fa Mr. Addison ke magana nan batun Anas shi don kanshi ya taba yin kawo labari kaman abin ga sofon shugaban abin ga kwallon Ghana ya ta ci ya ce in ka ga president ka bi kanshi yayi magana ya bari kamar president ma na da hannu cikin rashawa ba mu ganda abin yake ba har wanda ya maka an kai report ma an kashe shi halau ba yi komi ba sai yanzu kuma wannan Anas noye magana aka ci an yi wa mu ba mu yarda da gaskiyar shugaba ba Hamza Adam daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. A Najeriya kuwa rundunar sojin ƙasar ce ta ce tana aiki wurjanjan wajen bayar da umarnin shugaban ƙasa na kawar da ayyukan 'yan ta'adda a ko'ina cikin faɗin ƙasar. daga cikin matakan da take ɗauka shine yasa ake horar da jami'anta inda yanzu haka jami'an sanja banjo ke samun horo a birnin sokoto daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto yadda matsalar rashin tsaro ta haddabi najeriya abu ne mai so wanda ya tare da hankulan jama'a da dama kuma hakan bai rasa nasaba da yadda shugaban kasa muhammadu buhari ya yi ta bayar da umarni a lokuta daban-daban ga jami'an tsaron kasar na kawar da wannan matsalar um, best and uh, the military and law enforcement agencies had been given a clear order that they should not spare any bandit or any terrorist. Bisa ga irin wannan umarnin da shugaban kasa ya ta bayarwa da kuma goyon bayan da yake bai rundunar sojin kasar. Babban hamsan mayakan kasa Lieutenant General Faruku Yahaya ya ce rundunar ta mayar da hankali wajen horar da jami'anta kuma tare da samar da kayan aiki ingantacci suna samun nasara. Ya ce kuna gani muna samun nasara don haka dole mu gode wa shugaban ƙasa akan kwarin gwiwar da yake bamu wanda ke ƙara muna azama. Yanzu 'yan ta'adda sun shiga taitayensu yanzu da barayin daji da 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane ba su da maboya domin muna tafe kansu don aiwatar da dokar shugaban ƙasa ta kawar da ayyukansu. wani Daga cikin matakan da rundunar ke ɗauka yanzu haka tana horar da jami'an ta na Sajamanjo da ake kira RSM da Turanci, horazo da ke gudana a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya wanda kuma irin ta ce karo na biyu a wannan shekara da aka gudanar. Kamar da su ake gwada zurfin ruwa, gwada arsan ya haka sun kowa ya yi, kakin suna muhimmancin koyar da mutane da ba da horo to ga manyan mutane ne cikin tsarinmu waɗanda suna da muhimmanci a tunatar da su wannan aiki so da in sun koma su ci gaba da wannan aiki suke wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske har dai yanzu da yake kasan muna ah, ayyuka kusan ko ina ko waje muna nan sojoji na ta ah, cuɗanya da wasu mutane daban kakan mu je mu mance da ka'idojin zaman mu da koya masana harkar tsaro ke kallon irin wannan horaswa ta sajamanjo detective awala baladir mai iya kwararre masani akan aikata laifuka da tsaro yana ganin cewa yana da muhimmanci bisa dogaro da yanzu akwai sababbin laifuffuka ko kuma a sai sababbin yanayi da 'yan ta'adda suka fito da su wanda kuma dole ne sai an yi amfani da abubuwa na zamani waɗanda za a cimma 'yan ta'addar wato a shawo kan matsalar da 'yan ta'adda suke haddasawa saboda haka sa jami'an jos wato aka yi musu training kamar abin da ake cewa train the trainer ne wato wannan ana aika ilimin ne ga duk gaba ɗayan sojoji saboda sajamen jos su ne wa'anda kuma suke horon na ƙasa wa'anda da sababbi masu shigowa da kuma na ƙasa wa'anda suke cikin aikin soja. Horar da jami'an na sajimanjo na farko da aka yi a jihar Lagos babban hafsan sojin ya ce sun ga alfanu sosai saboda haka suke saran wannan da ake gudanarwa a Sokoto zai kara kawo alfanu ga aikin na soji. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan makon. Shirin zai leka maraɗi a jamhuriyar Nijar ne inda ake samun yara da dama da karatun bokon su ke lalacewa saboda rashin biyan wasu kuɗaɗe na shikaru-shikaru da iyayen ke gangamawa don toshe wasu kananan matsaloli da ake cewa Guess. gas akan haka ne abokin aiki na mansur sani daga maradi ya ji ta bakin iyaye da hukumomi game da wannan matsala kuma ba tare da bata lokaci ba mansur bismillah waɗannan kuɗaɗe na kojesa na matakar sosawa iyayen yara rai ganin yadda gwamnati ke da alhakin ɗaukar nauyin karatun bokon kowane ɗan ƙasa a Nijar daga karatun firamare har ya zuwa ƙarshen karatun jami'a. Game da wannan kuɗaɗe na kojesa ga ƙorafin wasu iyayen ɗalibai ni ne alhaji hassan yan gobara kudaden kojes muna zuba su amma dai ba dan mu ya so ba saboda Allah akwai wanda muke ake ba da guda can da ina ganin akwai wanda ke dala ɗari ɗari yanzu ƙarshe manyan nan yanzu har sun kai jaka biyar wani yana da yaro uku hudu biyar kuma in ba a bada da sai a ci ba a gwada mutum wurin da ma za zai zai yi karatu tunda ni gani ne ho yanzu kusan gwamnati abin da ya rage take ba talaka kenan malaman makaranta suke biya musu likita sai kana da kuɗi duk wasu aikawa da ka sani sai kana da kuɗi lakwal ita kaɗai ce ne yanzu tsagwaranta wadda gwamnati ta bar mamu ka take biya mashi malami kuma a yanzu sannu wa'annan kudin shin wata rana an ba a taka masa burki sai an rika cewa mu ba da shika ashirin kudin kojir ko shika talatin. kuɗin su ɗin kuke so a jaye kwata-kwata. in a janye ta haɗe ne gare mu da yawa akwai wa'anda saboda kudin kojir da kuɗin suke lalacewa a gani. sunana suhaibu sani eh, jikan liman na cikin gida. to gaskiya wannan kuɗi na kojas ni dai ina ɗaya daga cikin uwayen ɗaya ko masu ba da kudin kojas wannan kuɗi na kojas gaskiya mu dai ba mu jin daɗin ma ba da su wai kuɗin nan da ake ba da ma ni tambaya ma nake ma menene ake yi da su wanga gwamnati mai adalci ta yi komi da komi shin wai karatun da yara za su yi wannan kuɗin koje su ne za su maganin wasu matsaloli ko ko menene da sauransu ko ko kuɗin nan ga mushadi ne suke tsaya suke rabe su ko ma menene yana da kyau dai gaskiya a duba a samu hanyoyin da za a ɗauke ma uwan ɗaya wannan nauyin abu wallahi saboda kuɗin koje su nan wani yaron nashi ba ma ya zuwa ikon ɗin ko ni nan nan zan kilga ma yaron da kai uku wanda kudin koje su ne marayu ma ne a takaici yaran suna watan galiriya kan kuɗin kojas kuma yanzu abun ya ma kowa nauyi ba kuma kowa zai iya kula da dan wani bai je mai kaza ya mai kaza kaga shi ke sa ma yaran su lalace har aka samu matsala ma ta rugujewa tarbiyya tunda yaro daga zaran ba zuwa ekwal ba ilimi to mi za madan almu sata hamza da rakata ce a makarantar firamare ta bagalam ta daya ta yi karin bayanin matsayin kuɗaɗen kojesa gwamnati in ta bada abin da ta bada abu yayi mata yawa dole sai uwaye sun bada nasu shine ake ce ma kojes kuma kojes daga bukatun lakwal ne ake tambayar uwaye su kawo kuɗin nan da suke ka ba mushe ba ne yake amfani da shi amfanin ilimin yaran su ne da kayan aikin yaran su da wurin da yaran su za su shiga su yi karatu dan da yanzu kowa sanin shi ne da cewa lakwaloli zanaku har sun yi na gina yawa su ma uwaye wani nauyi ne aka ɗora musu na su bado kuɗin kojas dan a sa ɗiyansu cikin yanayin karatu kuma kuɗin nawa ne mushen lakwal kuɗin shi dama gwamnati ke biyan shi bai yi dogaro da wannan kuɗi na kojas ba bai ma isa a yi bukatun lakwal ba har a ce wani mushe amfani da kuɗin kojas waye su hidda wannan a kansu kuɗin kojas aikin da ake yi a komiti ne akwai representantin uwayen yara in aka shugaba eh, in aka yi aikin suna zauwa ai suna gani kuma kowa ya san rayuwar yanzu yayin da take dole ka da dala ka biya bukatun lakwal in babu shi sai dai abar ya zube kuma ba alheri kowa bane ba mu da kanmu mu shi na abin yana tada mana hankali amma diyayen da yake abin da ya kamata a ce uwaye sun dan motsa su bada dan tallahin su a samu a ci gaba da aiki dama irin wannan yara masu barin lakwal dama ba su san lakwal kin kwata-kwata kuma uwayen nasu su ba su biyo san diyan nan su ga wai diyan nan suna zawa lakwal ko ba su zawa lakwal kenan in yaron nan ya tayi sai bude baki ya ce ma uwan shi saboda su aka kore shi alhali ko tana yiwa mu ko ganin ya ma ba mu ba kenan wannan koje skin ita ta zama ma yara malaba na kasu yi lakwal. Shin ko menene matsayin wannan kungiya ta kojes a hukumar ilimi kuma yaya ya kamata kasafin kudaden kojes su kasance ga kowane ɗalibi? Abda ATM, darakatan ma'aikatar ilimi ta ɗaya ta jihar Maradi ya yi ƙarin bayani. Cikin al'umman unguwar su ne za su zaɓen wakilansu. Sof, Sufita General. shine director shi trezorier shine za ya zuwa da surveyan a bi class par class ya waye ma yaran kai su ya ce musu to ku ce ma uwayen naku kowa ya zo da kudin kojes in shi an ce ma jika biyar ne baka ce menene kudin jika biyar nan menene ya farsa lokacin nan kagan sai a gaya ma a ce a ah, c'est très bien wannan jika biyar din jika bi na kojes jika uku wannan na dosiye yaran naka wanda za ya examen amma kananan class ka daga cesium har zuwa katriyam jikabi ne misali ne nake bada ban ce haka ne ba kan mutane su ce su ce su ce a ah, diretar in maradi an ya ce shikabi ne ko ba haka ne ce ba kowane lokal da tsarin shi ce nan ba ni iya zuwa can gari in ce na bada koje su a'a ban bada da su shikabiyar ba jikabi ne ba da kojes amma dan saboda dana yana class in examen wannan dose in nasu da ake shi ne tashi shika uku ne ba da ya tashi shika biyar. Shin ana iya hana ɗalibi shiga aji saboda rashin biyan kuɗaɗen kojes? Wallahi ba su da inci. Su ce ma yara ba su shiga class ko ba ba a gwada musu class in ba su biya kuɗin kojes ba. Yaro gwamnati ya ɗauke shi ne dan a ba shi karatu. Don wannan kuɗin kojes bai liye ba na karatun yaro ba. Waɗanda suke yin shi tun yanzu su bari. Ka gan kayayyakin lakol wani kaye wani wane da gwamnati take bada ba ba kai director baka da incin ka ce in yaron bai ba da kuɗin su ba baka ba shi kaye bi ka eh, ansam eh, eh, geometric baka da incin ka rike mai wannan na biyu baka da incin ka ce yaro in dai bai biya kuɗin kojesu ba wai baka gwada mai class a'a ƙarya ce wannan masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin mansur sani daga maradi da kuma jami'ar da ta daidaita shirin da ba da umarni julie leonard gresham daga birnin washington na ku baban yadda jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon to madalla a gaida baban gida jibrin da wannan washiri yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ra'ayi na farko ra'ayinka ne safiyanu gumel zangon daura kace ziyarar da gwamnan borno baba gana umara zulum ya kai wa iyalan ctf waɗanda suka rasa rayuwarsu a yaƙi da boko haram tare da tallafa musu da ware naira miliyan 300 domin ɗaukar nauyin karatunsu hakan abin a yaba ne allah ya saka wa gwamna zulum da alheri amin sai ra'ayin hamidu kalala buwa jihar difa jamhuriyar niger ka ce ina kira ga gwamnatin najeriya da na mu nijar ya kamata su taimaka wa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa da fatan sun ji wannan kiran nawa amin summa amin ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne kawo mai ruwa bajuga ka ce ya allah man tuba wannan tsadar rayuwa da muke ciki ka yaye mana daga ƙarshe muna addu'a zaben shekara ta 2023 da ke tafe allah ka zaɓa mana shugaba na gari amin To madalla yanzu ko ga labarai a takaice. A yau Litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa sojojin kasar jawabi a birnin Kherson na Ukraine da aka 'yantar a baya-bayan nan. Ya kuma ce a shirye Ukraine take don zaman lafiya, zaman lafiya ga dukan kasar. Zuwan shugaban birnin Kherson na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin rasha saka babbar nan da ke kudu maso gabashin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya haɗu da shugabannin ƙasashen duniya a wani wurin shakatawa da ke tsibirin Bali na ƙasar Indonesia domin halartar taron kolin G20 da shugaba Joko Widodo ya sauke. Bana tunanin zan koma gida, kun yi min masauki a bakin teku. abinda Biden ya faɗa kenan da wasa a wata ganawa da Widodo a gefen taron kolin. A yau Litinin ministan harkokin cikin gida na Turkiyya ya faɗi cewa hukumomi sun kama mutane 22 da ke da alaka da fashewar bom ɗin da ta auku a wata babbar kasuwa a birnin Istanbul a jiya Lahadi a cewar kamfanin dillancin labaran Andalu na Turkiyya. Ana kyautata zaton ɗaya daga cikin waɗanda aka kama shine wanda ya bar bom ɗin a kasuwar. a nazarinmu muna tunanin an ba da umarnin kai mummunan harin ne daga ayin al'arab a arewacin siriya inda kwatar 'yan kungiyar pkk a siriya take a cewar suleiman soilu ministan cikin gidan kasar kungiyar pkk dai ita ce ta mayakan 'yan awaren kurdawa soilu ya ce mutane takwas suka mutu a haran sannan wasu su tamanin da 81 kuma suka jikkata to duka-duka abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aiki za mu sake dawowa da wani shiri yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma maryam dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdu da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba ya kuma keri ne daga nan birnin washington da nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum